بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم a ɗan yau wannan kamar zaburarwa ce gare mu gabaki ɗaya tunda muna cikin goma na gafara Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard 'iddatil muttaqin bi gaggawa zuwa neman gafarar ubangiji ya za a yi mu samu ga ta a watan ramadan ga ta a wannan goma abu kaɗan za ka yi yanzu na, sai ka samu gafara kamar me ai can sha'i الذين ينفقون في السراء والضراء na الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ka hanyar da za ka yi gaggawa din ka sami rahamar ubangijin sai ka ciyar في الضراء والضراء في السراء والضراء كتير kana cikin wadata ka ba wa mutane da yawa wabban rai tana cikin kunci ma sai ka dan ɗauka sai ku sharing da wani zo mu haɗa akan abu ko kuma ka zo da kalma mai daɗi ko ka warware man bakin ciki ko ka faranta masa ko ka agaza masa kuma ka zama ka zuba da gaizi bai haɗe baƙin ciki saboda Allah an takura ka an cutar da kai sai kai haƙuri ka koma ga Allah ya kamata kai faɗa sai ka tuna ya ɗabi'ar rasulullahi wal afina anin nasi mu zama masu afuwa ga mutane to mu sani wallahu yuhibbul muhsini Allah ina san masu kyautatawa da haka ke cewa wasari umi gaggawa zuwa neman gafara wajen natin kuma neman aljanna wacce wannan aljannan nan uiddat lil muttaqina wacce aka tanade ta kawai ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah wanda suka tsaya a bisa umarnin ubangiji suka suka yi titsi suka janye jiki barin abin da Allah ya haramta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu hadisi cewa a cikin aljanna wata kai wata kofa da la yadkhuluha illa sa'imun ba mai shiga wannan kofar sai mai azumi kawai barin ci da sha da kamewa ga barin sha'awa shine azumi a baki shine azumi a yare lugatan na nufin a yare linguistically shine azumi a aikace ba ka zo da siffar da annabi sallallahu alaihi ya yi azumi shine yin azumi ya sunan wannan kofar manzon Allah ke isi muharayyan ita ce kofar rayyan ta aljanna babu mai shigarta sai masu azumi mai isa aka keɓanci rayyanu sai masu azumi saboda komai komai ga yadda sakai ya sai ke amma mai azumi Allah ne yake saka masa da kankin kansa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa sallam